بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي هدو قوة جماد جماد الآخرة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1418 wanda ya daidai da hudu ga watan oktoba 1997 idan ba a manta ba muna kan matsalolin da sheikh muhammad nasiruddin al-albani yake mana bayani game da aikata su a makabarta haramun ne daga cikin su yace mayar da makabarta ko kabari ya zama wurin idi wurin da za a rinka zuwa kai ziyara duk shekara to wannan haramun ne ko da kabarin annabi ne ko kabarin waliyi ko kabarin wani malami ya zama a aje duk shekara za a je kabarin wannan malami ko kabarin annabi a cincirindo ana bukunkuna shari'ar musulunci ba ta yarda da wannan ba to daga cikin bayanan da yake mana yana ɗauko mana ƙarin bayani da shekul islam ibn taimiya ya yi har inda ya zo inda ibn taimiya yake cewa wa fil jumlati a takaicen takaitawa dai هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعين عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم yace a takaice dai waɗannan abubuwa waɗanda ake yi a wuraren waɗannan kaburbuka na annabawa da shehunnai da waliyai su ne haƙiƙanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana bi kaulihi da cewar shi da yace la tattakhidhu qabri idan annabi ya ce kar ku ɗauki kabari na ku mai da shi wurin biki wurin zuwa da kai da komowa fa inna atiya da qasdil makanil muayyan fi waqtin muayyan a'idin bi audi sana aw shari aw al usbu'i huwa bi ainihi ma'ana al id yace domin ɗaukar wani wuri na musamman a wani lokaci na musamman keɓantacce wanda duk sanda shekara ta kai ta komo ko wata ya kai ya komo ko mako ya kai ya komo za a je ana ziyarar wannan guri ko waɗannan ainihin kaburbuka ko makamantansu ya ce shi ne asalin abin da ake nufi da idi duk inda za a aje a ce duk ranar kaza ga watan kaza za a je ziyarar shi duk wata duk ƙarshen mako to wannan shi ake kira idi summa yunha an dukkan zalika wa jillihi ya ce sa'an nan kuma lallai ne a ga an hana irin waɗannan abubuwa ƙananan su da manyan su وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره wannan shine abin da ya gabata cewa Imam Ahmad ya hana ma'ana ko da yaushe ya zama ana yawan kai da komowa a kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ni Ahmad al-Imam Ahmad yace wa qad afraqa an-nasu fi hadha jiddan wa aktsaru mutane sun ketare iyaka game da wannan ziyara ta kabari matuƙa da gaske kuma sun yawaita wa zakara ma yuf'alu inda qabr al-Husayn sa'annan kuma sai ibnu taymiya ya ambaci irin abubuwan da yan shi'a suke a wurin kabarin sayyidina husaini thumma qala shaykh sa'annan shaykhul islam ibnu taymiya yace wa yadkhulu fi hadha ma yuf'alu bi misra inda qabri nafisata wa ghayriha duk wannan hani ya shigo abubuwan da ake a ƙasar masar a wurin kabarin ainihin wata waliya mai suna nafisa da kuma ainihin kaburbukan wasu waliyai din وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال انه قبر علي رضي الله anhu. da kuma abubuwan da ake aikatawa a iraki a wurin wani kabari wanda ake cewa wai kabarin sayyidina ali ne kaburbuka ne ga sunan na ƙarya fa ake kirkira a danganta sai ka je sayyidina ali ai mutum ɗaya ne to amma ya za a yi a samu kabarin sayyidina ali a iraki a same shi a sham a same shi a hijaz to yaya aka yi haka wani ne kawai yana neman kuɗi sai dubi wani wuri kawai sai tara wata ƙasa ko ya samu wani kabari daban ya ce wannan kabarin aliyu ne sai kwanta mutane su ta zuba mishi kuɗi mun fahimci wannan da kyau ko wa qabrul husain da kuma abubuwan da ake inda qabrul husain a wurin kabarin sayyidina husaini wa huzaifat ibn al-yaman da kuma kabarin huzaifat ibn al-yaman wa wa ya kawo wawun ya dige dige guda biyu ya sake kawo wawun ya dige dige guda biyu wato da wana da wana da wani wa ma yuf'alu inda qabri abi yazid al-bistami da kuma abubuwan da ake aikata a wurin kabarin abi yazid al-bistami wanne cikin sufaye ila quburi kasirin yace ila quburi kasiratin fi aksar biladil islam har ma dai zuwa kaburbuka da yawa daga cikin kaburbuka da yawa daga garuruwan musulunci kusan babu wata ƙasa a duniyar nan sai ka je ka samu akwai wani kabari da mutane suka fituna da shi suna zuwa suna yin ibadojin da ba su halatta a gurin ba la yumkin hasraha waɗanda ba zai yi ma a kididdige su ba qala ibnu taymiya yace wa atiyadu qasdi hadhihi alqubur fi waqtin muayyan to daukar wato asaba nufin waɗannan wurare a wani lokaci ayyananne a ce za a je ana ziyararsu wal ijtima'ul am indaha fi waqtin muayyan da kuma ayi gagarumin taro a ainihin wannan wuri a wani lokaci ayyananne huwa ittikhadhuha idan kama taqaddama wannan shine mai da waɗannan wurare idi kamar yadda bayani ya gabata wala a'lamu bainal muslimina ahli ilmi fi zalika khilafan ibnu taymiya yace a tsakanin musulmi masu ilimi ban san wani sabani da aka yi ba game da cewa wannan shine mai da wurin idi kuma bai halatta ba duk malamai na musulmi sun tabbatar da cewa a ɗauki wani guri kabari ne ko wani wuri ne daraja ana kai da komowa duk shekara ko duk ƙarshen wata ko duk mako wannan ainihin shine mai da wannan guri idi kuma wannan shine shari'ar musulunci ta hana jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wala yughtarru wala yughtarru bi kasratil adatil fasida ibnu taymiya yace kada kuma a rudu da yawan al'adu waɗanda suke batattu fa inna hadha min at-tashabbuh bi ahli al-kitabain alladhina akhbarana alladhi akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annahu ka'inun fi hadhihi al-umma kuma kada mutane su rudu da cewa to ai mun ga mutane da yawa suna yi domin wannan mugun aikin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa za a samu Yahudawa da Kiristoci ainihin suna aikata haka to ashe in ya zama aiki ne da aka kwaikwaya daga Yahudawa da Kiristoci dan Allah dan an ga mutane da yawa su ne wannan zai zama hujja ba zai zama hujja ba Allah ya shiryar da mu ma'ana aiki ne da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarin cewa zai afku cikin wannan al'umma a cikin hadisi wata ran annabi ya ce wa sahabbai la tattabi'anna sunana man kana qablakum ya ce wallahi wata rana sai kun yi koyi da kafirai ku nan ya ce suka ce kiristoci da yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da suwa nake nufi ka kalli yanzu yadda musulmi suka zama a ɗabi'u a koma kai yanzu ma har abin alfahari ne ma kai koyi da arna mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa aslu zalika inna ma huwa atiqadu fadli du'a indaha asalin duk abin da ya ja mutane suke zuwa suke ibadoji a makabartu ai suna ganin akwai wata falala ne da za a samu ta musamman an je an yi ibadoji an yi addu'i a waɗannan wuri wa illa falau lam yakun hadha falau lam yaqum hadha al-i'tiqad fil qulubi lamaha zalika kulluhu da irin wannan tunani bai shiga cikin zukatan mutane cewa akwai wata falalar yin addu'a a wurin kaburbukan nan ba duk da waɗannan abubuwan an share su cikin sauki to amma mutane suna ganin in an je wurin kabari kaza an yi addu'a Allah ya bani kaza Allah ya bani kaza wai Allah zai biya maka bukata musamman saboda kabarin wannan mutum duk abin da ya jawo kenan asali fada mai kabarin ake tafiya yi wa addu'a wallahi wani ba zai je ba wani ya je ne saboda maslahar kanshi yana ga in ya roki Allah a wurin za ta fi samun shiga to kullum kamar yadda muke gaya mutane ziyarar kabari ta kasu kashe uku akwai wadda take shirka ce akwai wadda take haramun akwai wadda take musulunci ce sunna ziyarar kabari ta shirka ita ce ka je ka ziyarci kabari ka roƙe shi ya baka wani abu ya maka wani abu baka da ƴaƴa jalinka ya kare kana neman taimako to wannan kayi aikin shirka don Allah kaɗai yake iya wannan ziyarar kabari wadda take ta haramun ita ce ka ziyarci kabari ka je ka tsaya kana roƙon Allah wata buƙatar ka a wurin bai halatta ba Allah kake roƙo amma a wurin da kabari yake bai halatta ba ba a haɗa addu'a da kabari a wuri ta ziyarar kabari ta sunna ita ce ka ziyarci kabari ka je kai wa kabarin nan addu'a Allah ya ji kanshi kai kuma ka wa'azantu cewa kai ma wata ran kana nan zuwa mun fahimci wannan da kyau ko to abin da shari'ar musulunci ta tsara kenan amma ka je kana tambayar kabari wani abu me kabarin nan da ke kwance a wurin nan da zai iya maka wani abu da yayi wa kanshi mafi karancin abin da zai iya wa kanshi da da ya mutu yi wa kanshi wanka ya sa wa kanshi likafani ya zo ya kwanta a kabarin kun turo mai kasa aka amma babban malami ne babban shehi ne babban waliyi ne sai da kuka yi mai tsirara kuka yi mishi wanka duk wanda ya saki aka yi mishi tsirara wallahi dan bai da yadda zai ne inda zai iya amfana a kanshi wani abu zai shiga ya wanka tukuna ya sa likafani sannan ya ce kuma tafi na shirya to amma tun da ba zai iya ba fa to tun da ya kase wa kanshi waɗannan abubuwan da duk ɗan adam in kaga an sa mai wando wallahi ko dai ƙuruciya ce ta yawa ko kuma larura ce ta yawa to aka ce ku kuka tube shi tsirara kuka yi mai wanka kuka kawo kuka sa mai littafani kuka ɗauke shi kuka saka shi a kabari kuma gobe ku zo ku kwanta ku ce ba ku wani abu da zai iya dawo kan shi a lokacin ku yake da bukata a wurin ku ko wali ne wallahi in ka ziyarci kabarin shi shi yake da bukata a wurin ka don kai kana da sauran dama ita ce ta me zaka iya ibada daga cikin ibada dan ka daga hannu ya Allah ka gafartawa ne kai yake da bukata a wurin ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu sai ce fa idza kana qasduha yajru hadhihi al-mafasida kana haraman ka salati indaha wa aula yace in ya zama in an ziyarci kaburbuka ana irin waɗannan abubuwa na ta'adi wannan ziyara ta zama haramun kamar sallah a wurin yin sallah a wurin kabari shi ma yafi cancantar da a ce haramun ne ba a hada sallah da kabari mun karanto nasoshi akan haka a baya wani ya zo yana sallah wani sahabi ashe kusa da kabari ne bai sani ba sahabbai suna kyamar sallah kusa da kabari sai sayyidina umar yana ce mishi alqabar alqabara kai hankali kabari kabari shi ko sai yake daukan cewa yana ce mai ne alqamar alqamara dubu wata ya fito sai yake daga kai yana neman ina watan yake sahabin umar yana ce mishi alqabra alqabra ina ce maka kabari kabari kai hankali ba a sallah kusa da kabari da ya gani sai janye jikin shi ba su haduwa tsakaninka da kabari kawai sai dai ka je kai mishi addu'a shi yake da bukata a wurinka to amma sai aka juya kuma kai kaje kake bukata wurin shi kaga ka cuce shi ma tunda shi yake da bukata wurin ka kai kuma ka zo kace kake da bukata wurin shi yaron ka ne ya wanka ya sa uniform zai tafi makaranta da safe ina jiran ka kawo efan goma ka bashi kai kuma jira kake wani yaya asusun naka da bayani yau to da wanne zai ji shi yana nema a wurin ka ne Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa kana zalika fitnatan lil khalqi sai zama irin wannan abubuwa da ake a wurin kabari ya zama fitina ga halitta wa fatahan li babi shirki kuma ya zama an bude kofa ta ainihin shirka wa ighlaqan li babil imani kuma an ainihin kulle kofa ta imani qultu ni muhammad nasiruddin al albani albani ne littafi sai nace wa mimma yadkhulu fi zalika dukhulan awwaliyan to abin da yafi cancanta da a saka a cikin wannan abubuwa da shari'ar musulunci ma ta hana ma huwa mushahadun al-yawma fil madinati al-munawwara abubuwan da ake a yau din nan a Madina Madina din nan Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min qasdin nasi dubra kulli salatin maktuba qabra nabi sallallahu alaihi wa sallam kowace sallah aka gama ta farilla sai kaga mutane sun tashi sun je sun tsaya kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama lissalami alaihi sune wa annabi sallama wa du'a indahu suna roƙon Allah a wannan wuri wabihi kuma suna roƙon Allah ya ba su wata bukata saboda albarkacin manzon Allah to wannan ya fi dacewa ma da ahana wa yarfa'una aswatahum ladaihi suna daga sautukan su a gaban shi wallahi in ka kusanci kabarin manzon Allah kai kasa da muryarka duk aikin da kai yanzu Allah zai tarwatsa shi kana daga muryarka da manzon Allah yana da rai da yana cikin kabari duk baki ɗaya darajar shi ɗaya ne to an Allah ya hana ai magana a gaban manzon Allah ka ɗaga muryarka ladabi ake mishi yace la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd Allah yace ka ku ɗaga sautin ku in kuna magana da annabi ƙasa ƙasa za ku yi in kuka zo kuna tattauna gaban shi kuma iku iku to ku yi kaɗan kaɗan ƙasa ƙasa sai ce an tahbaba a'malukum wa antum la tash'uruna wallahi duk aikin ku sai ya ɓaci ba ku sani ba ladabi in aka zo gaban manzon Allah malam ladabi ake tun daga ran da ayan nan ta sauka Umar in yazo yana zance da manzon Allah sai manzon Allah ya ce to dan daga muryar ka kadan saboda ladabi mun fahimci wannan da kyau ko sallallahu alaihi wa sallama hatta la yabajjal masjid bihim a shekul albani yace har sai ka ji masallacin annabi ana ta kururuwa yekuwa da sauransu mutane sun daga muryar su a wurin kabarin annabi wallahi wannan ba daidai bane wala siyama fi mawsimil hajji yace musamman ma lokacin aikin hajji hatta laka anna zalika min sunani sala kai ka ce ma wannan sunnan sallah ce alhazai masu zuwa aikin hajji da masu zuwa umara idan ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ran da ka isa kai sallah kai abubuwan da ya kamata sai ka je ka tsaya gaban kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama shine inda wannan daki yake ka fuskanci inda dakin yake daidai saitin inda ake sa ran nan ne saitin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake don ko ka leka ciki da duhun dakin da katanga sun kare baka hange kuma kakka taba karfan ka tsaya baya baya haka ladabi ake a wannan gurin fa a sama sama zaka rinka abubuwa ba haka ba sai ka shiga matsala sai kai assalamu alayka ya rasulullah kai mishi sallama kenan sai kai mishi salati cikakken salati shine Allah yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kai mai sallama kai mishi salati sannan sai ka juya da maka dan haka daga inda kake din sai ka assalamu alayka ya ababakar radiyallahu ta'ala anka kai wa abubakar sallama kai mishi radiyallahu anka kai mishi addu'a yadda ka san kake wa mamaci addu'a shi annabi salati yake bukata abubakar da umar sai kai musu salati in ka gama game da abubakar sai ka addu'a umar sai ka juyo da maka dan shi ma sai kai sallama gare shi assalamu alayka ya umar radiyallahu ta'ala anka wa rahmatullahi alayka da makamantan addu'o'i in baka iya bai da hausa don wani larabcin baka iya baka je sai kai kwakyara to da kai wannan sai kai da hausa mun fahimci wannan ko shi kenan ka gama wannan sai kai gaba sai ka bar gurin amma ka tsaya kai shiru to me ya tsaye da kai kana gama waɗannan abubuwa ka gama abin da ake so jama'a mun fahimci wannan to bayan nan kar kuma a ce an zo kuma an idar da sallar la'asar ka sake koma magariba ka sake koma isha ka sake koma gobe kai ne jibi kai ne gata kai ne har ran da ka baro to kuma ka ketara haddi a ran da ka je din nan kai ɗaya ya isa za ka baro madina shikenan sai ka sake shikenan sai ka tafiyar ka ko mun fahimci wannan tare da cewa wasu ma na ganin za ma ka bar madinan ma kai tafiyar ka ma na wannan guda ɗayan da kai yayi in ma kuma za ka yi duk daga inda ka tsaya a masallacin fuskanto inda kabarin yake kawai kai kai tafiyar ka tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da sallama ku da salatin ku da ku da ke madina da wanda ke andalus yammacin duniya kenan mafi nisa daga madina a lokacin yace duk ɗaya ne Allah yana isar mini wani daga sakwata ya manzan Allah salati Allah zai shaida manzan Allah ba shikenan ba me kake so sako ya isa to ya isa sallallahu alaihi wasallam sai ce bal innahum la yuhafizuna alaihi aksara min muhafazatihim ala sunani yace zaka ga ma mutane suna kula da yawan tashi din nan su je su tsaya gaban kabarin annabi fiye da yadda suke kula da wasu sunnonin wa kullu zalika yaqa'u alamar alamar an wa masma'in min wulatil amri a shekul albani ya ce duk waɗannan abubuwa na bid'a suna faruwa ne a idan ainihin waɗanda suke su ne shugabannin al'amari malamai da sarakuna suna gani ba ba su hana ba to amma a ƙashin gaskiya da malaman ƙasar saudi arabia da sarakunan ƙasar saudi arabia a ƙashin gaskiya suna iya ƙoƙarin su wajen waɗannan abubuwa domin za a sa sojoji suna tsare da wannan wuri ga malamai suna tsaye in ka zo za ka yi wani abu wanda ya shafi faɗa ne da neman rikici ga soja ga ɗan sanda a wurin in ko abu ne ka zo za ka yi wanda yake na bid'a ga malamai nan dattawa ne za ka ga suna nuna maka a'a ba daidai bane haram ya haji ana nuna maka dallalama kuma ba su dukan kowa ba su zagin kowa kuma ya ishe ka misali ka je ka duba ko gobe ka kawo ka kamo cikin kabul za ka gansu za ka ga malamai suna nan a tsaye jikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan yan sanda saboda ne kar dai a baka kai wannan abu haramun da ka miƙa hannu za ka shafi wannan ƙarfe sai su ce maka a ba kyau ga dai abin da za ka yi ana saboda ibada ba yadda kake tunani za ta kasance ba duk wahalar man fetur ɗin nan da ake da za ka ɗibi gas ka cika tankin mashin ɗinka yaya zai tafiya ba zai tafi ba saboda baka zuba mishi abin da yake so ba ibada in baka yi yadda ake so ba za ka samu lada ba ka tsaya ka yi wannan salati ka yi addu'a ɗin ka wuce shine abin da ake so to amma sai ga mutum ya gogi karfan haka ya shafa a jika in ka ce ba kyau sai su ce ai an hana ziyara kabarin annabi ba a hana ziyara kabarin annabi ba ka je amma ga yadda za ka yi domin kada garin neman gira a rasa ido muna fatan an fahimta Allah ya shiryar da mu sai ce wala ahadun minhum yunkir babu wani wanda yake hana haka fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine cike da wannan aya sai ce wa asafan ala ghurbati dini wa ahlihi yace zamani ya zama abin bakin ciki domin addinin musulunci ya zama bako masu yin addinin musulunci sun zama baki in ka zo kana faɗa kana yin addinin musulunci yadda ya kamata sai a ce an kawo sabon addini an kawo bakon abu wa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace kuma wai a masallacin annabi ake waɗannan abubuwa allazi yanbaghi an yakuna ab'ad al masajid ba'd al masjid al harami amma yukhalifu shari'atahu alaihi salatu wassalam masallacin da bayan masallacin makka shi yafi dacewa ya zama ainihin wato ana kula ana nesanta duk abin da zai saba shari'a annabi tsira da aminci su tabbata gare shi mun fahimci wannan da kyau ko haba wannan kenan wa kad sabaka fi kalami shaykh al-islam ibn taymiya al-shaykh al-albani yace bayanin ibn taymiya ya gabata anna ba'd ahli al-ilmi rakhasa fi ityan al-qabr sharif alayhi salam lissalami alayhi wasu ainihin daga cikin malamai sun yi sauki fi ityan al-qabr sharif lissalami alayhi idza dakhala al-masjid lis-salati wa nahwiha shekul islam ya bamu labari cewa akwai cikin malamai wasu sun ce ba laifi in dai ka shiga masallacin ne dan kai sallah to babu laifi daga nan kuma ka ziyarci wannan kabari wa ka anna zalika bi qaidi adamil iksari wa takrari a bi dalili qawlihi akiba zalika yace kamar maganan nan da shekul islam ya faɗi tana nufin ya zama mutum ba zai yawaita ba ba kowace sallah ba in dai ka shiga dan kai sallah azhar ka ziyarta wata ran ka shiga dan wata sallah ka ziyarta in dai baka yawaita ba to wasu malamai suna ganin babu laifi akan haka saboda maganar da ibnu taymiya yace wa amma qasduhu da'iman lis salati was salami amma ko da yaushe mutum ya zama ya dimfari kabarin annabi don ziyara ya yi sallama ya mishi salati fa ma alimtu ahadan rakhasa fi zalika ibnu taymiya yace ban san wani malami da ya sauki akan haka ba amma in dan jefi jefi ne to babu laifi amma yau da kullun ko da yaushe to wannan kam an hana qultu ni ash-shaykh al-albani sai nace wa hadha at-tarkhis alladhi naqalahu ash-shaykh an ba'd ahli al-ilmi wannan sauki da ibnu taymiya ya bada labari cewa wasu malamai sun yi huwa allazi narahu mu masu muhammad nasiru dinan albani shi muke gani yin haka daidai ne din wa na'tamidu alaihi bi shartil qaid al madhkur kuma mun dogara akan wannan ne da sharadin da ya gabata cewa ya halatta din nadiran ka rinka zuwa kana ainihin zuwa wurin kabarin amma ba ko yaushe ba fa yajuzu liman bil madinati itiyanul qabr sharif lissalami alaihi sallallahu alaihi wasallam a hayana mutanen da ke zaune cikin garin madina ya halatta gare su lokaci zuwa lokaci suna zuwa suna ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam li'anna zalika laysa min ittikhadhihi idan kama huwa zahir domin wannan ba shi daga cikin an mai da wurin idi tunda ba koyaushe bane والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة yi wa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama sallama da shi da abokan shi wannan shari'ar musulunci ta shar'anta a cikin dalilai na baki ɗaya dunkulallun dalilai tunda shari'ar musulunci ta shar'anta a ziyarci kabarin musulmi a je a yi musu addu'a a yi musu makamantan haka to wannan ainihin kaburbukan annabi da sahabbai da waɗannan sun shiga ciki fala yajuzu nafyul mashru'iyyati mutlaqan dan haka ba daidai bane kai tsaye mutum ya ce shari'ar musulunci bata halatta a ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kabarin abubakar ko na umar ko na wani sahabi ba linahaihi sallallahu alaihi wasallama an ittiha an ittikhadi qabrihi idan saboda annabi ya hana a mai da kabarin shi idi to karka ce to tunda haka ne ma gaba ɗaya ka a ziyarci kabarin annabi a'a yawan yi din da kuma cewa a aje wata rana kullun shekara ko wata ko karshen mako za a rinka abinda annabi ya hana kenan amma zuwa lokaci lokaci ba laifi لإمكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا yace saboda zai iya yiwa da wannan hani nashi da kuma dalilai na shari'a da suka umarni da zuwa din za a iya hada su in dai an kula da wancan sharadi shine rashin kai da komowa da yawa wala yakhruju alaihi annana la na'lamu anna ahadan min as-salafi kana yaf'alu zalika kuma kasancewar cewa bamu san wani cikin malaman farko yana aikata haka ba wannan ba zai fita daga cikin ka'idan mu ba li'anna adamal ilmi bi shay'in la yastalzimu al-ilma bi adamihi kama yaqulu al-ulama'u domin kasancewar baka san abu ba ba kuma fa ya nuna wannan abu shikenan babu shi ba ta iya yiwa kai a iya sanin ka baka san wasu cikin sahabbai da suke haka ba lokaci zuwa lokaci suna ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to rashin wannan sanin ba fa zai lazimta kuma a ce babu ba mai yiwa din akwai din amma baka sani ba kai dai baka sani bane na haka sai ce fa fi misli hadha yakfi li ithbati mashru'iyyatihi al adillatu al amma ma dama annahu la yathbutu ma yu'ariduha fi ma na fihi ya ce a cikin irin wannan wuri dalilai da suka zo suke umarni da shar'anta ziyarar kaburbuka to sun isa su tabbatar mana da dalili akan zuwa ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama matukar dai ba a samu abin da ke karo da abin da muke magana ba abin da mu muke magana shine lokaci zuwa lokaci ya halatta ka ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a samu wasu dalilai da ke karo da haka waɗanda suke ture ba ala anna shaykhal islami قد ذكر في القاعدة الجليلة يتي كودي شيخ الإسلام ابن تيمية يا فتي أتكين القاعدة الجليلة في التوسل الوسيلة أشافي نتمانين طبع المنار wadda ainihin aka buga a mataba'ata Muhammad Munir ko kuma mataba'ata Manar an nafi'in annahu qala nafi'u yace kana ibn Umar yusallimu ala al-qabr Abdullahi dan Umar sahabi ne ya kasance yana zuwa ya sallama ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu mi'ata marratin aw aksar na gan shi so ɗari ko kuma ma fiye da ɗari yana yin haka يجيء إلى القبر يجي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يجي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أبي بكر السلام على أبي عمر كينا ما هيفنش تند قبر بكر دام أقول أكونكو الفاظ يجي صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص الفاظ هذه من عشرينية يجي صلاة وتسليم على قبر أحمد إرادة أمنتي سنتبتك قبر أحمد وكينا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabri abi bakr da kabarin abu bakar tsira da aminci su tabbata gare shi wa qabri abi hafs da kabarin abu hafs umar kenan to shine abdullahi dan umar in yaje assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya abi bakr assalamu alayka ya abi tunda mahaifin shi ne thumma yansarifu sannan sai juya ya tafi fa inna zahirahu annahu kana yaf'alu zalika fi halati al-iqama la safar a shekul albani yace a zahiri wannan ya nuna abdullahi dan umar yakan yi haka ne in yana zaune a gida ba wai a halin ya dawo daga tafiya ba li'anna qawluhu mi'ata marra saboda magana da nafi'u yace so 100 mimma yub'idu hamla hadha al-athari ala halati safar wannan yana nuna ba a halin tafiya bane tunda an a ce ya dawo tafiya ne a'a a yana zaune a gida ne to a ce mutumin Madina ya taba ziyarar kabarin Annabi so 100 ka san ba sa yawaitawa in da yawaitawa ake a cikin mako sai cinye 100 din ai ko mun fahimci wannan ashe suna yi amma ba wai da yawa ba to ka ji abu na goma daga cikin abubuwan da shari'ar musulunci ta haramta shine a mai da wani kabari ya zama wurin taron shekara ko wani kabar wurin biki kamar da yan shi'a suke wa kaburbukan ainihin Khomeini misali da makamantansu duk shekara za a je wannan kabari a yi kuka a yi abubuwa ga sunan to wannan ba shari'ar musulunci ba ce don haka wajibi ne sai an kula da waɗannan abubuwa kuma idan mutane ba su yi hankali ba shedan ya kafa tarko na shirka da bid'a duk abin da baka tsammanin zai ja ka sai ga sai ya kokarin janka wani abin sai kaga yana da daɗin faɗe da daɗin tattaunawa amma ran da ya kama karan nan sai kaga abin yana neman ya shiga wuyanka misali yanzu in aka ce bai halatta daga nan zariya ka ɗauki jiki ka ziyarci kabarin malam bakar gumi ba sai ka ga cewa dan ne eh in kai haka ka aikata haramun sai dai a ce ka tafi kaduna wata harkar ka daban sai ka karasa ka je ka ziyarci kabarin amma ka ce musamman ka tafi ne dan ka ziyarci wannan kabari ka yi haramun to kaga a lokacin da ake ce maka bai halatta daga nan zariya ka ɗauki jiki ka tafi kabarin dan fodiyo ziyara ba ka yi haramun kana jin daɗi to yanzu da abin ya zo maka kusa kusa sai ka ji kuma abin ya girshe ka to shedan yana neman ya kafa maka tarko na shirka kenan ko bid'a wato duk sanda hukunci yake akan wani za a yarfa shi sai ka ji yana da daɗi da an yarfo shi kanka sai ka rinka neman ai ta'awili ko ba haka Allah ya shiryar da mu to shine alhadi ashar abu na goma sha ɗaya as-safaru ilaiha shikenan ma kaya ya tsinke gindin kaba ko a shekul albani ya ce tafiya musamman zuwa wani kabari haramun ne ko masallacin annabi sai ka ce zan tafi ziyarar masallacin annabi amma haramun ne ka ce zan tafi ziyarar kabarin annabi wane mutum wani karatun sai ana tauhidi ba kabarin annabi ba za ka ce na tafi ziyarar kabarin annabi sai ka ce na tafi ziyarar masallacin annabi to daga nan kuma sai ka ziyarci kabarin annabi ne magana ma sai an koya maka shari'a dan kaka je ka sharɓo ta وفيه أحاديث أكوي حديثي أكن هكا الأول حديثي نفرقو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة يتي النبي يتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد با أدور سردي أهورا قمي أتفو نولي زيارة komai falalar wannan wuri sai masallatai uku almasjidil haram masallaci ne alfarma masallacin makka da Allah yake cewa inna awwala baitin wuzi'a lin nasi lallazi bi bakkata mubarakan hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأنا دي درجة جنك أبا نيدا أبن نكيكي ويدا إيتا الله يتشي جدا أنا فرقو masallacin farko da aka fara gina wa mutane su bauta Allah a duniyan nan tun daga farkonta to shine ainihin ɗakin Ka'aba Allah ya ce a wannan wuri akwai ayoyi mabayyana waɗanda ke nuna maka ƙudura da bunƙasa ta Allah daga ciki akwai makama Ibrahim inda annabi Ibrahim ya tsaya ya addu'a har yanzu sawun tafin shi yana wurin dan Allah wannan bai isa aya ba ko kwana bakwai aka ce mutum ya tsaya wurin nan ya addu'a ya tafi aka ce har yanzu ga sawun shi yaya to balle a ce yau shekara dubu ɗari nawa mun fahimci wannan da kyau har yanzu sawun nan yana nan sai Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin nan to ya sakata ya wala ya zo garin Allah a cikin aminci yake shi yasa dabbar da ke cikin garin maka dukkan tabarin nan ka buge kwaya ɗaya ka bugo matsala musamman kana aikin hajji kana aikin hajji to baka ba abin da ya hada farauta mun fahimci wannan da ke ko wani ya koro barewa kawai sai cewa na tara mini kana aikin hajji kana tara mishi ka jawo kanka aiki na farko dai haram ne ka ci na biyu kuma sai ka sai akuya ka bayar da hadayarta ka bayar da fidiyarta shi ko je kama a bashi ya cinye tunda shi dama ba aikin hajji yake ba mun fahimci wannan don haka wani sahabi yana zaune ba aikin hajji yake ba sai ga wasu sun koro wani jakin dawa shi sahabin da ya bi shi da gudu sai tsamange shi sai ta subuce ta dukan raƙumin shi ko doki da zai gudu ya bi wancan raƙumi sai ya ce miƙo min tsamin ta sai wannan alhaji ya ce na haƙi a ina son in ci to na miƙo maka ba zan ci ba na taimaka maka kenan ya kwasa da gudu ya ya kamo abin shi sannan aka zo aka dafa suka ci to in ya faru haka kenan to sannan abin da ke cikin haram din nan shi kanshi yana da daraja annabi ya ce wanda di ya sare magaryar da ke cikin harami sai Allah ya sare kanshi a wuta magarya wannan da kake daukan ba wata abu ba ce ta cikin harami in ka sake sai dai ka je ka tsinki ganyen tan zaka yi amfani amma haka sake ka sare kanta ko ka gutsire kanta to haka Allah zai gutsara kanka a wuta shine Allah yace fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyi bayyanannu sannan wa man dakhalahu kana amina sai Allah yace walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wanda duk ya samu halin ya je aikin hajji wajibi ne ya je wa man kafara wanda ya kafirce fa yaki zuwa fa inna allaha ghaniyun anil alamin Allah wadatacce ne duk gaba ɗaya da mutane za su ki zuwa su yi umara su yi aikin hajji a ki ziyarar ɗakin nan a bar shi yadda yake mutane ne suka yi asara Allah bai ragu da komai ba yana da wani ɗakin saiti da wannan a can sama ta bakwai sunan shi baitul ma'amur saiti da ɗakin ka'aba yake kamar yadda ka'aba take mana a nan duniya haka baitul ma'amur yake a sama ta bakwai kowace sa'a guda mala'ika dubu saba'in zai zo ya dawafi ya wuce ba zai dawo ba har kiyama ta tashi tun farkon duniya haka yake to in ba mu je ba wai cutu mu ne muka kai ne in ka je za a yafa zunubanka to sai ka ki zuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine annabi ya ce ba a tafiya ziyara gadan gadan ta wani wuri mai daraja sai wannan masallaci ne alfarma sannan wa masjidin rasuli sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa masjidil aqsa da kuma masallaci mafi nisa shine masjidil iliya masallacin kudus waɗannan masallatai guda uku zaka iya ɗaure sirdi ka biya kuɗin jirgi ka tafi ka je ka ziyarce su ka dawo saboda masallatai ne na annabawa masallacin kudus annabi isa haka ya gina shi masallacin ka'aba annabi ibrahim masallacin madina manzon allah sallallahu alaihi wasallam to masallatan annaba su kadai ne zaka iya tafiya ga dangadan ka je ka ziyarta jama'a mun fahimci wannan ko Allah ya shiryar da mu wa fi riwayatin bi lafzi a cikin wani riwaya a cikin wata riwaya da lafazin cewa inna ma yusafaru ila salasati masajid annabi ya ce ai kadai masallatai uku ne ake tafiya aje a ziyarce su masjidil ka'aba masallacin ka'aba wa masjidi da masallaci na kaɗan cikin falalar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai sallah a ciki daidai take da raka'a dubu a duk wani masallaci a duniya sai dai a masallacin Makka ne sannan ga rauda ar-rauda sharifa wani wuri ne mai falala da manzon Allah ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna wa minbari ala haudi manzon Allah ya ce daga minbarin nan na zuwa gidana dausayin aljanna ne sukutun da guda aka ajiye ya ce mimbari na kuma akan tafki na yake na aljanna mun fahimci wannan da kyau ko to kaga duk wannan na cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga yana da falala sai ka je ka ziyarce shi masallacin kudus kuma ya ishe ka falala annabi isa haka ya gina shi kuma shari'ar musulunci ta yi umarni da zuwa ziyarar shi sai ya ce wa masjidi iliya a da masallacin iliya a kudus kenan أخرجه البخاري باللفظ الأول الإمام البخاري يروي توشي لفظ فرقه ومسلم باللفظ الآخر مسلم كما دت لفظ من طريق ثاني عنه تا وتهنيا تبيو دقديشي أين أبو هريرة وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم ashabu sunan da wasu malaman sun ruwaito ta ainihin irin wancan hanya irin wancan hanya ta farko ma'ana ashabu sunan kamar yadda muka shafaɗe su ne abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu maja da sa'id ibn mansur da baihaqi da darimi da dara kutsuni su ne ashabu sunan waɗanda da suka littafi sai suka sa wa littafansu sunan sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja sunan darimi sunan sa'id sa'annan sunan addara kutani da makamantansu to waɗannan su ne ashabu sunan na haka akwai bambanci tsakanin ashabu sunan da al'arba'a in aka ce ashabu sunan kaji waɗannan da muka faɗi in ko aka ce al'arba'a to hudun farko abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah walahu tariqun salisun inda ahmad الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي وانا حديث ينا دوات هنيا تأينهم أكو وانا الإمام أحمد نيروي توشي أتكم مجلد نبينا مسند shafi na ɗari biyar da ɗaya wa darimi da darimi a cikin juz'i na farko shafi na ɗari uku da talatin wa qad kharrajtul hadisa mabsutan fi samar al mustafab ash-shaykh muhammad nasiruddin al albani yace na fitar da wannan hadisi na yi cikakken bayani na shimfiɗa bayanai a cikin littafi na mai suna as-samarul mustafab fi fiqhi sunnati wal kitab sai dai abun bakin ciki wannan littafi ya bata muswadda na littafin asalin kofin na hannun Muhammad Nasiru Dinin Albani kafin a kai ga madaba ya bata an neme shi kadda bis an rasa shi wallahu a'lamu bi makanihi asani hadisi na biyu an abi sa'id al-khudri littattafan shi guda biyu ne waɗanda ya rubuta kafin a buga suka bata yana kafa hujja da ɗaya ma at-ta'alikatul jiyad ala zadul ma'ad zadul ma'ad na ibn al-qayyim shi ma an neme shi an rasa saboda hijirar da ya tashi yayi daga ƙasar Suriya ya koma ƙasar Amman to ka san malami ya tara littattafai miliyan nawa su Muhammad Nasiruddin Al-Albani littafin miliyan nawa za a ce ya tara jirgin sama nawa ne zai kayan kayan littattafan shi to a ce za a kwashe littattafan nan dole wani zai bata a nemi wani a rasa ko yana cikin kayan amma saboda kaya sun danne shi shekara tamanin da hudu abin da kake kenan a rayuwar kamala mun fahimci ko faskare ka shekarar tamanin da hudu kana ai a nemi diga iri iri a wurinka a samu الثاني حديث نبي عن أبي سعيد الخدري قال أبو سعيد الخدري يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكي صلى الله عليه وسلم ناتيوا لا تشد وفي لفظ أتكي وانا لفظي لا تشد akwai bambanci tsakanin waɗannan lafaza ko da yake ma'anar su za mu zo mu ji daga ƙarshe duk ɗaya ne la tushaddu rihal ba a ɗaura sirdi akan raƙumi a tafi wani gari ziyara ko wani masallaci sai waɗannan wannan kuwa la tashuddu kada ku ɗaura sirdi ku ziyarci wasu wurare kaga da bambanci wannan ba a ɗaura sirdi a tafi ziyarar wasu wurare sai waɗannan wurare uku wannan kuwa kada a ɗaura sirdi a tafi ziyarar wani wuri kaga wannan kai tsaye akwai bayani karara amma duk ma'anar su ɗaya ne a shar'anci la tashuddu rihalu illa ila salasati masajida kar ku ɗaura sirdi ku tafi ziyarar wasu masallatai ko wasu wurare sai masallatai uku masjidi haza annabi ya ce masallacin nan nawa sallallahu alaihi wa sallama ashe akwai idafa littashrif akwai idafa ta danganta masallaci kaza ko wuri kaza ga wada dan girmama wurin ba dan asalin mallaka ba duk masallaci na Allah ne ko kai ka gina masallaci to ya zama na Allah inda don Allah kai dan haka zaka iya cewa wannan masallaci nawa ne bi ma'ana dan ka bambance daga wani wanda ba kai kai aikin shi ba amma ba wai dan kana nufin wannan masallaci nawa ne wanda ya sallata wace sallar ba a'a don haka aka kawo a cikin fiqhu shin ya halatta a ce masallacin suwa ne masallacin yan izala masallacin yan dariqa masallacin yan shi'a aka ce ya halatta a ce dan a bambance kawai ba dan asali su ne da mallaka ba me dalili aka kawo hadisi na sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ainihin sahabbai suke tsere suka ce daga wuri kaza zuwa masallacin kabila kaza a zamanin annabi masallaci ne amma ana cewa masallacin suwa ne ashe halatta yanzu a ce je ka can wajen ina a wajen masallacin izalan nan wajen masallacin dariƙa ya halatta tunda an faɗa ne don a bambance don iya kwatance kawai mun fahimta da kyau ko sannan wal masjid al haram da masallacin makka wal masjid al aqsa da masallacin qudus akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma bukhari da muslim da wadansu malaman suka rawaito wannan hadisi sai ya ce walahu arba'atu turuqin wannan hadisi yana da hanyoyi guda hudu awrattuha fil masdar sabiq na kawo su baki ɗaya a cikin wancan littafi da na faɗi a baya as-samar al-mustafa wal lafz al akhar li muslim amma ɗaya lafazin na muslim ne at-tariq ar-rabi' at-tariq ar-rabi'a hanya ta hudu ta wannan hadisi yarwiha shahr ibn haushab shaharu dan haushab shi ya ruwaito ta wa an husnani shi kuma ɗalibai biyu suka ruwaito ta daga hannun shi ahaduhuma ɗaya daga cikin ɗaliban laisu ibn abi sulaimin anhu laisu dan abi sulaimin ya ruwaito daga shahar kala yace laqina aba sa'id shahar yace mun haɗu da abu sa'id al-khudri wa nahnu nuridu tur a lokacin zamu tafi ziyarar dutsen tur da Allah yace wattini wa zaitun wa turi sinin ai kaga wannan dutse tunda Allah ya rantsa da shi akwai falala ko to shine waɗannan tabi'ai suka ce mun kintsa za mu tafi ziyarar turufi ne sai malamin mu Abu Sa'idin ya gamu da mu fa qala sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yana cewa la tu'malul muti ba a tada raƙumi illa shine dige dige a tada raƙumi gadan gadan za a tafi ziyara sai masallatai guda uku al muti shine raƙumi ala haddi kauli sha'ir a inda imrul kaisi yake cewa wa yawma aqartu lil azara matiyati fa ya ajaba min kuri hal mutahammalu fa zalla al azara yartamina bilahmiha wa shahabin kahudda bid dimaqsil mufattali wai gwaninta yawa yan mata kuma suka fata mishi rai saboda gwaninta raƙumar shi yana kai yana tafiya sai yankawa yan mata yace a cinama tashi ce ka san samari akwai son a burge yan mata kowa na kan raƙumin shi amma suka ce suna jin yunwa to shi kadai ne namiji ba inda zai samu abinci sai ya sauka kan raƙumin shi sai ya yanka ta ya ce ku ci nama shi kuma akan me zai tafiya to shi ne ya ce abin da kai ci da suka ci suka ƙoshi sai wannan ta ɗauki ƙaurin sai ta wurgi da shi zai ga ƙaurin raƙuma ta na tsalle wannan ta ɗauki kitse nan ta jefar sun ci sun ƙoshi kuma sai wulaƙanta naman suke shi ne ce wa yau ma'akartu lil azara matiyati ka tuna ranar da na yanka 'yan mata raƙumata fa ya ajaba min kuri hal mutahammal yace raquma ce mai nagarta mai kazar kazar ki amma ne karfin hali na yanka musu da suka ci suka koshi fa zallal azara yartamina bi lahmiha sai suka rinka wasan jifa da naman kuma da suka koshi mun fahimci wannan da kyau ko shine annabi yace la tu'malul mutiyi al hadith wal akhar ɗaya riwayar ita kuma da wadda aka samo ta daga shahar abdulhamid ibn bahram anhu shi ma ya ruwaito daga shahar kala ya ce sami'tu aba sa'id al-khudri naji abu sa'id al-khudri wa zukira ko wa zukirat indahu salatu tur muna zaune sai aka yi hirar yin sallah a turi sinin akan wannan dutse faƙala sai abu sa'idin ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yanbaghi lil mutiyyi an tushadda a riha an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi salatu ghairu al masjid al haram abu sa'idin ya ce naji manzon allah yana cewa bai halatta a ɗauki raƙumi a shirya mishi sirdi a tafi wani masallaci domin fatan yin sallah ba in ba masallacin makka ba alhadis to kaga wannan lafazi ya zo da wani ƙarin bayani cewa a tafi wani masallaci da nufin yin sallah in ba masallacin makka ba a ƙarƙashin wannan lafazin don bai inganta ba za mu zo mu bayani da ya inganta abin da yake nunawa ashe inda sallah ne zaka tafi wani masallaci ga dangadan to bai halatta ba amma inda wata manufa ne to zaka iya zuwa domin yana cewa ila masjidin yubtaga fihi sala wani masallaci da ake fatan aje ayi sallah mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa fa'idar mutum ya fahimci ilimi na mustalal hadis kenan hadisin ya tabbata to in ya tabbata kuma fa'idar mutum ya fahimci ilimin usulul fiqh kenan to ina ma'anar waɗannan kalmomi ɗaya ɗaya da ake jira a ciki akhrajahuma ahmad waɗannan lafuzza guda biyu al-imam ahmad ya fitar da su a cikin mujalladi na uku na musnad shafi na 93 da kuma shafi na 63 sai a shekul albani ya ce wa shahar shi shahar ibn haushab din nan shi malamin da ya rawaito wannan hadisi da'ifun mutum ne mai rauni wa qad tafarrada bi hadhihi ziyada kuma shi kadai yayi wannan riwaya cewa ila masjidin yubtaga fihi sala zuwa wani masallaci da ake fatan sallah fahiya munkara dan haka wannan riwaya riwaya ce munkara ma'ana mai rauni ce li'adami wurudiha fi turuq al-ukhra saboda ba a samu wannan lafazin a wasu hanyoyin daban ba an abi sa'idin daga abi sa'idin hatta wala fi tariq lays an shahar har ma ta hanyar lays daga shahar din ba a samu ba sai ta hanyar abdulhamid to abdulhamid kuma almajirin shahar mutumin kirki ne amma kuma malamin nashi yana da rauni to tunda aka samu matsala a riwaya shi sai aka ɗauki matsala sai aka koma da ita cewa to ta faru ne asali daga kan malamin nashi wa kadhalika lam tarid fil ahadith al ukhra kuma ba a samu wannan lafazi na cewa ila masjidin yubtaga fihi sala ba a samu a wasu hadisan daban ba wa hiya samaniyatun yace wannan hadisi yana da ainihin hanyoyi guda takwas wa ghalibuha laha aksar min tariqin wahidin kuma kowace hanya guda daya to ta faso akalla fiye da hanya daya kaga akalla koda a ce kowace hanya daya cikin takwas din nan sun kasu biyu ne hanyoyi goma sha shida kenan hadisin yake da su sai ya ce wa qad suqtuha kullaha fi samar al-mustafab yace waɗannan hanyoyi duk baki ɗaya na tattara su na koro su a cikin littafi na as-samar al-mustafab wanda muka faɗi da su فعدم ورود هذه الزيادة في شيء من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها rashin ba a samu wannan ƙarin lafazi na cewa ila masjidin yubtaga fihi sala a cikin waɗannan hadisai ba gasu da yawa gasu da hanyoyi birjik gasu da mafita daban-daban yace to dalili ne babba akan cewa wannan riwaya a bar kyama ce kuma ɓatacciya ce fahiya min awhami shahar bin haushab wannan ƙari na daga cikin ainihin a rikingimu ko kuma rikirkice-rikirkice wanda ainihin shahar ya kawo su awin rawi anhu abdulhamid ko kuma almajirin nashi da ya ruwaito wannan hadisi din fa inna fihi ba'd ba'afi min qibal hifzihi domin shi wannan rawin shi ma almajirin to yana da kuma dan rauni tare da shi shi ma wajen haddashi wa qala al-hafiz fi tarjamati shahr min at-taqrib الحافظ ابن حجر da ya zo wajen tarihi na shahar ibn haushab a cikin littafin shi taqribu tahzib sai ya ce saduqun shaharu mutumin kirki ne amma kasirul auhami amma yana da yawan rigingimu rigingimu da rikirkice rikirkice wato yana da yawan wahami misalin abin da ake nufi da wahami shine malam ya karantar da kai ya karantar da ku hadisi kai sai ka zo sai ka kasa bada hadisin yadda ya kamata sai ka zo malam ya ce farlan alula misali guda bakwai ne kai sai ka zo sai ka ce farillan alwala guda shida ne aka sake zuwa malam ya sake karantar da ku farillan sallah guda goma sha biyar ka sake zuwa ka ce malam ya ce guda goma sha bakwai kai duk abin da aka aza maka zai zama daidai akan ka sai ka bada shi da kuskure to sai a ce wane yana da auham ittirabi kuwa shine ka faɗi magana ɗaya gobe kuma ka canza ta jibi kuma ka canza ta kuma ka yi tarkin ka ce malam ya ce farillan alwala guda bakwai ka karantar da ɗalibanka gobe da ka sake zuwa sai ka sake cewa malami na ya karantar da ni farillan Allah guda shida jibi da ka sake zuwa sai ka ce malami na ya karantar da ni farillan Allah guda tara sai wani ɗalibi ya ce to ai malamin nan ka ce guda bakwai sai ka ce eh haka ne bakwai ne sai wani ya ce ah malam kuma ya ka ce kuma guda takwas ne sai ce au kai haka ne fa to wani za a kama shi ne ittirabi kenan cikin ilimin hadisi sai malamai sai su watsi da kai saboda kai ma baka san abin da kake ba ina fatan mun gane الثالث حديث نأكو عن أبي بصرة الغفاري دقى أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائع أبو بصرة الغفاري وترانا يهدد أبو هريرة يا داو دقى تفيا كنغا صحبي سنة دقى ربنا نسيها جماعة زام زومج أبو بصرة الغفاري بيكا أبو هريرة إلمي با Abu Basrat al-Ghifari din nan shine Abu Dauda ya ruwaito hadisin shi wata ran za a yi tafiya za su yi tafiya a jirgin ruwa watan azumi ne sai zama bai dauki azumi ba to shikenan an shiga cikin jirgi kenan tun jirgi bai tashi ba daga tashar jirgi sai jawo kwano zai ci abinci sai jama'a suka ce ah tun ba mu ketare gonakin gari ba yace subhanallahi sai ya ci abincin shi da ya dawo tafiya shine tara ɗaliban shi yace yau na ga wani abun mamaki tun zamanin manzo Allah ban gani ba ya ce mutane ne za mu tafiya tun daga filin jirgi na zauna ina cin abinci suna ta mamaki ya ce tun da Allah ya kawo mu zamanin da ake kyamar suna ya Allah ka ɗauki raina tun zamanin su kenan sahabbai ma'ana in kasur ce ita ce sai ka shallake gonakin gari ka fita daga gari nan zaka fara kasuru zaka fara kasuru daga cikin gida amma in ba za ka yi azumi ba saboda daga tafiya saboda tafiya tun daga gidanka ma zaka iya cin abinci in an je tasha kaga yalo ne kaga lemo zaka zauna ka sha abinka to shine sai wannan shine mutane suka mishi ta'aka kuma ka san galibi ga ya jahilai din tafi samun goyon baya da an ce a a a a a a wani lokacin zai ga kana neman ka gudu kai da kanka Allah ya shiryar da mu to Abu Basra al-Ghifari shine yau kuma ya hadu da Abu Huraira ya dawo daga tafiya fa qala sai yace min aina aqbalta daga ina kake ya Abu Huraira qala sai yace aqbaltu min at-tur ai na je ziyara ne tur sinin na kai ziyara ne wannan dutse da Allah ya magana da Annabi Musa sallaitu fihi kuma na yi sallah a kan shi ƙala sai wannan sahabi abu basra ya ce ama inni law adraktuka lam tadhhab yace wallahi da na same ka a gida kafin ka fito da baka yi wannan tafiya ba inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu domin naji manzon Allah na cewa la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba a daura sirdi a tafiya ayi wata ziyara sai wurare uku المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى da masallacin makka da na madina da kuma masallacin kudus kaga anan wannan sahabi abu basarata ya fahimci me ya fahimci ashe ba wai sai masallaci ne kadai annabi ya hana ziyara ba musamman domin abu huraira dutse ne je ziyarta shi kuma ya kafa abu huraira hujja da hadisin da annabi ya ce ba a ziyarar wani wuri sai masallatan nan uku ashe da kabari da wani dutse da wani wuri da za a ce wuri kaza na da daraja ba za ka tafi ka ziyarce shi ba sai in waɗannan masallatai guda uku ne jama'a mun fahimci wannan da kyau to kun ga ina abubuwan da 1980s din nan aka ta yi a saka daɗi ko saka daɗi ne ko da aka ce masallaci ya fito wani ƙato ya je naɗa kafa kawai da 'yan shara gashi nan sai a je a yi sallah duk haramun ne waɗannan abubuwan duk hayaniya ne zauna masallacin ango ku kai sallah Allah ya shiryar da mu أخرجه الطيالسي الإمام أبو داود الطيالسي في تدونا حديثي ألم بحديثي ندبو دي دلي أكو دا أربعين دا تقوص وأحمد دا الإمام أحمد أتكي مجلد نشد شافي نشد والسياق له لفظ دا أكا كاو إن الإمام أحمد ني وإسناده صحيح كما إسناده شمي إنغانسيني وله عند أحمد طريقان آخران وانا حديثي أنا دا وصحن يوي قدابيو دا بان الإمام أحمد يروي توسو إسناد الأول منهما حسن أنتي هنيوي بيو حديثا كده سوكو تو هنيا تتايا دا تكين بيون كتاواتي wal akhar sahihun ɗayan kuma ingantacciya ce kaga abin da yake akan ilimi ake yi wa akhrajahu malikun imam malik ma ya fitar da wannan hadisi wa nasa'i da nasa'i wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahahu kuma al imam tirmidhi ya inganta wannan hadisi min at-tariq salis shi kuma ta hanya ta uku illa anna ahadar riwati akhta'a fi sanadihi sai dai wani daga cikin masu riwaya din a cikin lafazin tirmidhi yayi kuskure a cikin isnadin wannan hadisi faja'alahu min musnadi abi basrata basrata ibn abi basra sai ya sanya wannan ainihin hadisi daga cikin hadisan da basratu dan abi basra a halin matsala ta faru ne akan mahaifin to kaga ashe in ya tashi ruwaito hadisin kamata ya ce mahaifin ne tunda mahaifin ya ruwaito daga annabi to amma sai ya zama kuma dan mai riwayar ya ruwaici hadisin daga mahaifin shi to shi wani da ya tashi sai ya ce to wannan hadisi sai saka shi a cikin layin hadisan dan mai riwayar daga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana basratu tabi'i ne ya ruwaito hadisin daga wurin mahaifin shi abi basra to in ka tashi cewa wannan hadisi na waye sai ka ce hadisin na abi basra ta ne dan shi ya ji hadisin kai tsaye daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bai riwaya sai kuskure sai ya janye hadisin daga cikin layin hadisan uban sai ya saka shi a cikin hadisan dan kaga ya kasa da matsalar kenan wa fi lafzihi haythu qala da kuma cikin lafazin shi da ya ce wala tu'malu wala tu'malul mutiyi an ga la tu'malul mutiyi an gane wannan da kyau ko la tu'malul mutiyi da wajen lafazin da wajen ainihin a me yake da suna isnadin sai aka same riwaya kuskure asali a cikin wancan matani ya zo ne la tushaddur rihalu shi ko wannan mai riwaya sai ya ce la tu'malul mutiyi mai yiwa yana da wata riwayar ne daban sai ta ɗauke shi sai ya haɗa sai ya ga cewa kamar ɗaya ne so da yawa haka yana faruwa a cikin babi na ilimi in aka ce maka sharuɗan sallah guda nawa ne sai ka ce guda biyar ne farillan sallah guda nawa ne sai ka ce guda goma sha biyar kaga abin sun yi kama da juna tun ba kai taka tsantsan ba meye sharaɗi shine abin da yake dole a yi shi kafin a yi sallah fuskanta alƙibla tsarkin guri tsarkin tufafi tsarkin jiki mun fahimci wannan sannan suturta al'aura kaga sharuɗan sallah kenan guda biyar to farillan sallah ba guda nawa ne guda goma sha biyar su kuma sai in an fara sallah ake lissafa su kabbara harama fatiha ruku'u dagowa daga ruku'u sujuda dagowa daga sujuda kaga kaga su kuma yadda suke ko mun fahimta to kaga in baka lura ba aka zo aka ce maka da gaggawa aka ce farillan sallah guda nawa ne mewa sai ka ce guda biyar mewa waɗancan ne suka ruɗe ka to haka nan ma mai yiwuwa haka ya faru wa akhrajahu abu ya'la fi musnad abi huraira abu ya'la kuma ya ruwaito wannan ainihin a cikin musnad na abi huraira ma'ana jerin hadisan da abu huraira suka ya ruwaito a cikin musnad na abi ya'la a cikin waraka shine yake nufi da qaf takadda ta 296 a cikin ainihin mujalladi na farko amma yanzu an buga wannan littafi musnad na abu ya'la an buga shi min tariqin ukhra anhu saboda wannan littafi albani yau shekara wajen 42 da rubuta shi to bayan nan an samu wasu littattafan da ya kafa hujja da su waɗanda a da rubutun hannu ne to yanzu an koma an rubuta su an buga su da inji الرابع hadisi na hudu an قزعة قال قزعة يتي أردت الخروج إلى الطور tabi'i ne yace nayi nufin zan tafi tsuri finin saboda wuri ne mai daraja kaga mutane sai ana ana tallafo su tunda jiya jiya suka ban maguzanci yau suka tuba wasu abubuwan sun saba da su don haka shi ma annabi sai ya rinka bin su a hankali misali kawai mutum yana zaune sai ce na rantse da ubana sai annabi ya ce to ce la ilaha illallah sun riga sun saba jiya jiya suke maguzanci yau suka musulunta sun saba mutum sai ce na rantse da lata da uzza musulmi ne yana sallah yana azumi sai rantse da gunki saboda me ya riga ya saba sai a hankali a hankali ana tarbiyyar bakin mutane mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa kullum hukunci ana zartar da shi ne ga wanda ya keta shi da gangan amma wanda ya keta shi akan rashin sani to yana da uzuri akai musamman aka ga cewa mai kwazon ne ne mai sani din ne waɗannan sahabbai ba da daɗaya ba suka musulunta yanzu suke kokarin fahimta addinin musulunci nan haka abubuwa da dama ba su ji cewa ba kyau ba kuma lata da uzan nan duk mutumin da ya taso a maka yana ganin girman sa a lokacin don haka an saba rantsuwa da su iyaye da kakanni kamar yanzu ne da muke rantsuwa da kwaran kwatsa mutane ka gani ba suna rantsuwa da kwaran kwatsa ba sai mutum ya ce aradu rantsuwa da aradu haramun ne ko ka ce na rantse da kwaran kwatsa na rantse da aradu ba kyau to amma mutane sun saba ya za a sai ana tarbiyyar bakin su a hankali shi yasa mutanen da da suke kokarin su kashe wannan daga bakin yara sai kana rantsuwa da ita za ta fado maka to an dan rage Allah ya shiryar da mu to shine qaza'atu yace nayi nufin zan fita zuwa tsiri sinin ziyara fasaltu ibn umar sai na tambayi ibn umar kaga dama mai ahlar yace a rinka tambayan malamai ko shi ne yace shi ma sai ya tambayi ibn umar فقال سيتي أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف كسان النبي ياتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ba a ziyara wasu wurare sai ainihin masallatai guda uku ba a daura sirri a tafi sai waɗannan masallatai al-masjid al-haram wa masjid nabi sallallahu alaihi wasallama wal masjid al-aqsa waɗannan masallatai kadai ake daura sirri a tafi ziyarar su wato da a ce misali akwai wani wuri ko kabarin wani malami kamar yadda muka faɗi a wani gari sai ka je ziyarar garin wata hurɗa ta kai ka to ba laifi ka ƙara sa ka ziyarci kabarin shi amma musamman daga nan ka ɗaura sirdi ɗaura sirdi a zamanin da shine a yanzu a ce kamar ka sai tikitin jirgi ko ka biya kuɗin mota to bai halatta kai wani wuri haka ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah shiryar da mu to shine yace wada an ka tsor yace ka bar tsor din nan fala ta atihi karka je akhrajahu al-azraqi fi akhbari makkah azraqi ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin littafin akhbaru makka a shafi na 304 da isnadin rijaluhu rijal rijalu sahih da isnadin da yake mutanen da suka ruwaito shi mutanen da ke riwayar hadisan ainihin bukhari da muslim ne وروى المرفوع منه الطبراني في المعجم الكبير الإمام الطبراني كما يرويته بنجرا مرفوع إن كوي شيني تيوا لا تشد الرحال إن أتكين أينهم واتو لتافنش المعجم الكبير أتكين لمبا حديثي ندبو قوم شاء أكو دريبيو دا تمانين دا أكو دا ما ناتبا قامنا وانا لتافي أنا دا مجلدي أشرين جزئي أربعيني littafi ne gashi nan mutum ɗaya kuma ya rubuta shi al-imam tabarani ya rubuta shi kuma ya zo ya rubuta mu'jamul awsat ya zo ya rubuta mu'jamul saghir man da sauran littattafai mala manyan malamai ne su sun riga sun karantu abinda suke fata kawai su tsaya su yi wasu da manzon Allah aiki ranar kiyama ko sa samu manzon Allah ya cece su dan wallahi in aka tashi kiyama baka shiga cikin ceton manzon Allah ba ka shiga uku dan har annabi Ibrahim sai ya shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa gwagwarmayar da malaman hadisi suke bari mu dan samu mu yi wani aiki ko Allah zai ga aikin mu da zuciyar mu ranar alkiyama manzo Allah ya samu ya cece mu kana cikin taron al'umma manzo Allah Allah ya bashi izini aka jawo ka ai alhamdulillah ka san wata murna in ta murna sai ka rinka makirketa min tariqin ukhra ta wata hanyar daban Imam Tabarani ya rawaito wannan hadisi wa awradahu al-Haythami wa Haythami ya kawo wannan ainihin wato hadisi fil majma a cikin majma'u zawaid mujalladi na hudu shafi na hudu wa zada nisbatahu lil awsat shi kuma ya kara da cewa banda mu'jamul kabir ma hadda al awsat thumma qala sannan shi ainihin al imam al haythami yace wa rijaluhu thiqat mutanen da suka rawaito wannan hadisi amintattu ne wa kadha rawahu al fakihani hakanan wa kadha rawahu al fakihi fi tarikh makkah hakanan fakihi ya rawaito shi a cikin tarihu makka lamba hadisi na 1207 ibn majah da ibn majah a lamba hadisi na 1410 an ibn amr daga abdullahi dan amr Allah ya tabbi Allah ya shiryar da mu insha Allah ta'ala sai gobe za mu ci gaba da karatun wannan wuri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik